Assalamu alaikum. uku? Eh. To alhamdulillah. Na san ba za ki mamaki ba idan kin ga na zo. Tunda kafin na zo an riga ya sanar da ke. Kuma kamar yadda magabata suke gaya mana tun a lokutan baya idan ana so a yi aure albarka to kafin zuwan shi wanda zai zo neman auren to akan sanar da iyaye su kuma iyaye su ba da dama ta aso da da haka na ganin ya kamata mu mai da hankali akan yadda za mu fahimci junan namu ta hanyar sanar da juna irin abubuwan da muke so da abubuwan da ba masu bi ma'ana ki sanar da ni menene abin da kike so in san samun ki ne a ce kin samu ga mijin da zai aure ki da kuma abubuwan da ba za ki so a ce mijin da zai aure ki yana tarayya da irin halayen ba ko su ɗabi'u ko su abubuwa makamantan haka kafin nima in kwararo miki bayanai game da nima nawa ra'ayin da kuma abubuwan da nake so da wanda ba na so da ah, to ina ganin tunda ke ce karama sai in fara baki dama sai ki bayani kafin nima in shigo <laughs> ani ba ni da zaɓi a tattare da kai tunda in dai ba wai wani abu ne wanda ya saba ma addini ba shine kawai wanda zan ce ba zan yi shi ba ai kai ne shugabana wanda dukkanin abin da ka sani wanda kudare da ma baya so ina ganin zan iya yi maka shi tunda ina son ka haka ne na ji daɗin wannan bayani kuma duk da haka ba zai hana ni in faɗi zahirin abin da ni kuma yake zuciyata ba ina nufin ba zan yi ƙarya ba don wani ji daɗi da farko dai ni mutum ne wanda ba na son nuku-nuku ba na son a riƙa min ƙumbiya-ƙumbiya ni na fi son komai a fito a faɗi gaskiya in san menene a huce gurin yawwa ba kuma na san ai ta min jinkiri ni duk abin da na zo kawai na fi son nan da nan wuf a yi shi a gama in san cewar na gama da shi kuma in nemi wani ni duk abin da na zo kansa in ban same shi a lokacin ba ni ba daga baya in ma an kama ba zai burge ni ba dan fita yake daga raina to wannan yana daga cikin na. in ma dai matsala ce to ni a haka nake sai dai a hakuri da ni a abu na gaba kuma ina so zan miki wata tambaya shin do Allah kina da labari ko a gidanku nan kenan ko a gidan bangaren iyaye bangaren uwa da uba ko a bangaren kakanni kina da labarin cewar akwai tarihin cewa ana haifa yan biyu? Ƴan biyu <laughs> eh yan biyu a'a gaskiya babu abin nake nufi shine an sanar da ni cewar yan eh, biyu ba a haifarsa sai a inda aka gada yauwa eh, in a taba samun a tarihi akwai wanda suke haifar hakan to akwai yiwuwar kema idan na aure ki zaki haifar min ya'ya biyu ko ma sama da haka gaskiya ban taba ji ba ne kina da tabbaci ne na cewar ba a taba haifar ba ko ko a'a zato kike yi me ya hakikanin lamari gaskiya ba a taba haifar ba inda me ke wato akwai matsala gaskiya kamar yaya saboda ni nan da kika gani banki idan na aure ki a wata tara farko ma kina shiga ki feso min guda biyu ba ko ma sama da haka to kin ga kin ce ba a taba haifa ba kin ga bani da yaqini na cewar za a iya samun min ƴaƴan da nake so saboda ni ƴaƴa nake so in tara rututu da wuri ina aure na gaskiya sauri nake an ce maka ni ma ba san haihun ba ne in ma za ki haifa daidai za ki haifa ni ko ban ki rika haifa min su ba a cure ko da kaman kashin aiki ne su zubo da yawa ni haka nake so kin ga ko da bani da tabbacin zan iya samun su sai guda guda to gaskiya ina ganin hakuri zami wannan daga cikin dalilan da suke sawa a zo domin a fahimci juna kuma Allah ya sani na fahimta tunda zan samu matsala anan ba na son aure ki eh, ki rika min daidai in gana dai ban tara ban rika jin haushin ki haka kurin gwaran baki ki rai da waɗanda suke da bukatar haka wasu ba ma san haihuwar suke ba ni ina buƙatar gaskiya ina ganin <laughs> zan abin na agaida mutum gidan ba gajiya alhamdulillah ina da labarin da kin samu labarin zuwa na gida ko to saboda kin ga shi ashiru muna tare da shi a kasuwa babu zancen wasa tsakanin mu duk wani business din mu tare muke yi da shi ba wai zance ne za mu tsaya ana ta wani go and come ba ko kuma dai wasu 'yan abubuwa dai da mm. wannan ba haka ne yayana ya yi min bayanin komai kuma na gamsu da abin da ya faɗa. Ina fatan dai ba wata matsala ko? Babu wani abu. Sai dai ina da wata magana da nake so don wani abu ne da ya shafe ni kuma ra'ayina ne. Kaga ya kamata a ce na gaya maka tun kafin a ce tafiyar mu ta yi nisa ka zo in gaya maka kuma mu kasa fahimtar juna. Kaga babu daɗi. Za ke faɗi yanzu. To gaskiya ni ina da wani ra'ayi ne guda ɗaya. Wanda ni idan na yi aure gaskiya ban da bukata a ce kana yin auren nan ka fara tara 'ya'ya akalla sai na shekara uku kafin fara haihuwa kuma na ga ku gaskiya irin mutanen nan ne da suke da wannan ra'ayi shi sa ga na fito na gaya maka da gaske ke koko da wasa kike yi ina maganan wasa a maganan da nake maka har cikin zuciyata nake gaya maka a'a to gaskiya ina ga wannan bayani naki bai dace ba ya zan auri dalleliya kamar ki a ce na kasa samun natsuwa da in samu sura da zira'a da ke ga sura ga kyau ga komai kin hada amma ki zo min da wannan labarin kaga malam ya isa ni fa gaskiya ga ra'ayi na abin da na gaya maka idan zaka dauka an kai accepting haka shikenan idan kuma baka yadda ba gaskiya ka ga hanya na ni dai zan koma cikin gida ban gane zaki wuce gida ba ya za yi muna magana kina min zancen zaki wuce yanda kai yanke hukunci shikenan ya mana kin ga Sumayya ne ƴaƴa eh, biyu. Eh. To ai abin nasu ne. Ni kawai ni na yi bayani. Na ce ni na da buƙatar na ji cewar duk matar da zan aura in ji a danginsu akwai tarihi na haifa yan biyu. Don hankali na ya kwanta an san cewa za a iya zazzago min ƴaƴan nan da wurwuri in tattara su. To kuma wannan ɗin sai zama masifa. Wai wai ita kawai ba a yi mata daidai ba waye ta yi tungo abubuwa na ji abin ba na cikin ga a ƙura mai zafi. to yanzu kai in ban da wauta irin taka ina kai ina zuwa neman aure ka je ka ce wai ka zo kana tambayar yarinya wai ana haihuwar tagwaye a dangin ta me kai ka wannan ka sassaba to amma babu wannan ra'ayi na ni kuma ni ga dan dalili na da yasa nake son mai auren nan kuma na ji likitoci suna ta bayani cewa lalle lalle idan mutum a dangin su macen ba su da wanda suke haifa yan tagwaye ko wasu abubuwa makamantan wannan ba a yi an ce abin nan gado ne to kin ga kwatin da dai ni ina son na haifi a nan da wuri kuma gashi na dan yi jinkiri ban tashi ba to ai kamata yanzu a ce duk wanda ta shigo nan da nan a fara zubo su ni ma dan samu nutsuwa san dai cewa ni ma ba a tsere min ba a ƴaƴan na sani na sani sai duk matar da ta je gurin awo sai an mata wannan tambaya a dangin da akwai yan tagwaye ana tambaya wannan na sani to amma menene naka na ka dinga zuwa neman aure kuma ka rinka fada ni na sani ra'ayinka ne a cikin ranka kana da burin ka tara yaya kuma na sani sai ka bawa Allah shi ya maka zaɓi na gari kawai kai dai ka je ka nemi aure ka auro wanda ka auro duk abin da Allah ya nufa za ka haifa sai ka haife su yanzu zamanin nan za duba ka gani da ake ciki lokacin nan da ake ciki na zancen a ce mafiya din nan da ake ‘ya'ya ake ɗauka ana halakarwa na jama'a yanzu kai ina kai ina zuwa neman aure ka ce ‘ya'ya kake so ka tara da yawa Allah ya hore maka kana da rufin asiri sai ka auro matar ka zo kudin ka ya ci gaba da haɓaka sai kuma ka zo ƴaƴan ka haife su ka tara su kuma suka zo suka rinka mutuwa ɗaya bayan ɗaya me za a ce sai ka ga ana zargin ka ana cewa tsafi kake da ƴaƴan nan ha to ni da ya zai ba mutane su zargi da haka kowa ba ya san sana'ata an san inda nake harkata har da a ce kuma za a lakaba min wani abu wanda ba shi kenan ba ai ina ganin babu ma wannan magana kawai kai ne ba za ka gane haka amma kawai wannan magana ka bar a cikin ranka ka bar wa Allah zaɓi kana so ka tara 'ya'ya da yawa eh Allah ya baka kuma ka yi dinga addu'a Allah ya baka na gari yawa zuri'a ɗaya ba ita ake nema ba fa taron ake nema da yawa ba da taron yuyuyu din aka ce fa da haihuwar yuyuyu gara da ɗaya kwakwara kai gaba ɗaya ba kai kaɗai bane ba baka ishe ni ba gashi nan wata wadda ta haifi 'ya'ya goma ba za ta gaya min jin daɗi ba kai sai mutane suna da matsala kawai shi kenan kuma daga abubuwa sun ba kawai sai canza shi sai a tika ma matsalar da ba ta kafa gaba daya a jingina maka to Allah kyauta zan bar abin a raina amma dai Allah ya ki sun dani ga dalili to ya magana safara eh to ai gaskiya dai kawai dai tunda dai ita kin ga yadda muka rabu da ita ba abun mai dadi ba tunda ne mata waɗannan bayanan ita ma naga tana nema ta min wani abu kawai mai kawai ce kawai a gare ka kawai gwara ne mata kawai a mata kawai a gare ta kenan Allah ya rufa amfani wannan magana kan ka sake zuwa wurin mace ka ce za ka yi gaskiya ba na so ai wannan wani irin shirme wani irin hauka kika je kike? bayan kin san yadda mutum yanzu nagartattun mazaje suke wanda ake so a mata suke so su aure nagartattu wahala suke ke ki samu ki zo ki dinga yin wasa da shi kuma ki zo ki dinga faɗa masa irin wani maganganun wai ke sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza haba ya shiru bai kamata a ce ka zo ka sa ta a gaba kana mata irin wannan faɗan ba ya kamata a ce ita ma ka tambaye ta kaji na bakinta me ta ce mishi amma ba ka zauna kai mata irin wannan faɗe-faɗen ba wani irin shi magana ta bakin ta yi wani ta bakinta za a ta je ta yi me kin yi hauka yanzu dai ka yi haƙuri ka bari ni zan tambaye ta mariya me kika gaya wannan mutumin haka kawai ka cewa ne fa ni bai dan muka aure ba sai mun shekara uku ba ni kafin haihu dan ba ina zuwa zan je in haihu ba abin da kika gaya mishi kenan kin ji ko ke ne ya kai ki kin ji shashancin da haukan ko ni fa wannan abun fa gabaki ɗaya mariya idan kina da wannan abun a cikin zuciyarki ba fito da shi zaki fili ki zo ki fada ba sai ki boye duk da dai ba abu ne mai kyau ba duk wanda ya zama to an dai aure aka haife shi shi ma zai so ya aure ya haihu dan me zaki je ki faɗi wannan abin nan yadda mazan nan suke wahala suke tsada mun ana neman kamar yanzu da kika samu shi wannan alaji zai aure ki amma kawai sai ki sai ki zo ki kama wasu maganganu ki dinga koran mutane da buriki ni ba da ba na baka ji ba na baka ji nauyi ne a kaina kamar dutse aka ɗora min a kaina saboda ki a cikin gidan nan in sauki wannan nauyin in huta shi ne samu ki tafi gidan mijinki amma ki zo ki dinga gaggaya mutane maza shi irin wani maganganun dan Allah ka yi zarar bunu magana cikin zance take komai rantsi sarrakan rai ba zai boye ba zarar don allah ta haihu me ta haifa yan biyu yaushe kai amma na yi murna ki ce za mu sha suna a za mu zo insha Allah alhamdulillah alhamdulillah dole mu sha suna bari zan kira ki yaushe ta haihu waye kai ne da Allah tsaya dan Allah ga yamu yaushe ta haihu yau yau dinnan nan ko a atinje ta haihu amma ba ga yamu ba ka san magana da nake ne ko ka san da wanda nake magana amma kina da matsala magana ake ta magana haihuwar zahra'u da ta haifiyan yan biyu ita nake miki magana akai ban san ka ba gaskiya wai tsaya kina nufin saboda wato kin girma amma kin manta yan uwa ko ni yanzu biki gane ba ni ba jinin ki ne ni fa wallahi kaga malam ni fa ban gane ka ba gaskiya kai haka Khadija <laughs> lalle yau zan ga ikon Allah Kawai ka faɗo cikin gidanmu ban san ka ba har kana magana za mu tafi barka tare? Yayi haka. Yaya ina so abin nan dan Allah ki tafi. A ni da kike gani na na fi kwa kusanci da ke domin ku ina sa ran insha Allah da ni za a yi. Wani abu? To masoyinki ne ni. na da ban san da zaman shi ba. gaskiya ban taba ganin mutum mai confidence a rayuwa irin ka ba to ai confidence makes a man kuma gashi ya gina ni nazo dan Allah tsaya abin da nake so ki fahimta shine ni fa na ga abin da nake so bai kamata in cuci kaina ba ta yaya zan bari in yau kaina su gigiduwa yanzu laifi ne dan na ga abin da nake so na zo na bayyana dan Allah mala ina so tukun kai min bayani kai wane ne tukun suna na mifta wal khair yawa a magana ta gaskiya mota ce ta lalace min a can baya sai aka ce da ni idan na zagayo nan gidan a daidai nan hanya zan tarar da wanda zai nuna min inda zan samu makaniki to wannan dalilin ya sani eh, da na taho ina ta lalabe-lalabe kawai ina ɗan leƙe-leƙe sai na ji sautin mureki kina maganar an yayi wa an haifi yan biyu a gafarci ni ɗan leƙen da na yi sai na ga ban taɓa ganin kyakkyawar fuska da ta ɗau hankali na kamar wannan ba ban taɓa ganin yanayi da ya ɗau hankali na kamar wannan ba ban taɓa ganin zati da ya ɗau hankali na kamar wannan ba daɗin daɗa na ji wata murya da ban taɓa jin irin ta ba sai na ji ta shige ni sai na ga bai kamata in tafi ba tare da na zo na bayyana abin da ke cikin zuciyata dan Allah a dube ni yanzu me lafiya na dan na ga abin da nake so na zo na faɗa an dai kwatanto maka mai gadin gidan kenan kuma ka shigo ya bar gida a buɗe ka faɗo mana cikin gida ah, to mu fita alkhairi suna na fa mu fita alkhairi ma bunan alkhairi to da aka bude kofa sai Allah ya bayani iko sai na shigo ko ba haka ba sai aka buɗe min kofa sai na shigo sai na ganki kuma alheri zai tabbata insha Allah a <laughs> ah, ai wannan da gani ba tambaya wannan ai da gani ya tawo ce kawai na shiga uku a ah. <laughs> to alhamdulillah <laughs> gaskiya kana da abin dariya dai kam ai war da Allah ya sa dariyar na baki kin ga ina ji daɗi kuma ina fatan insha Allah su a dama ka gani dai kan zan wuce cikin gida dan Allah ki hakuri a taimaka min a bani yar mun makin nan a bani dama ko dan dan bani ko dan waya ce ma ringa dan abin nan kan dawo ko to shike na barin baga bari in zaburi waya ta a dan karamin lambobi a iya taimakawa a bani dan shigar na rike assalamu alaikum to shikenan na gode a gaskiya shiru ban ji daɗin abin da wannan wata ka taimu domin ko da na san haka za ta da ban taka ta na zo neman auren ta ba ya za a yi ni da na zo neman aure amma kuma dinga gindaya mu wasu sharuɗa wai ta ba za ta aihu ba waye waye da sauransu gashi nan dai abubuwa dai da kala kala take to gaskiya alhaji da farko dai hakuri nake so in baka sannan ka san cewa ba yarinya ce wannan har yanzu da akwai ƙuruciya a kanta sannan su ba su da tunanin cewa allah shi yake bada da haihuwan nan kuma abin da yasa nake son haɗa zumuncin nan alhaji saboda ba na so ta nisa da ni ina so haɗa zumunci da kai wanda na tabbatar da kai za ka iya riƙe min ita da amana shi yasa nake so haɗa wannan auren amma na zaunar da ita na yi mata faɗa na yi mata faɗa na yi mata nasiha kuma ta gane komai da kake gani ka koma wannan karan zaka tarar da canji komai zaka ga ya canja kalaman ma zaka ga sun canja insha Allah to ai so abin da ba sa ganewa kenan ana so a cici rayuwarta ai mata gata amma tana bullo da sigogi na daban to amma gaskiya abin da nake so da kai kai mata fada a ta fadu ai an mata fada kuma ta fadu eh sosai da gaske madalla ya shiri ke Allah ya samu ga amin dan Allah ya tabbatar mu da alheri ina son zama da kai sosai Allah bar mana eh. kaya sun kusa zuwa ko kaya suna nan kan hanya to alhamdulillah wato abin da ya sa ni ce ka zo saboda maganar da za mu yi da kai ba za ta yi wa waya ba magana ce akan samara ba wata ba jiya na je gurin suna yadda na ji ana surutu a unguwan nan abin bai min daɗi ba kan magana yan tagwayen nan da kai yadda mutane suka juya magana suke ta surutu a kai shi yasa na gara ka zo ka je ka sami yarinyar nan ku sasanta a zo a yi auren nan a wuce gurin nan baba dama yau ko biki kira ni ba niyata ni ma an sabulo in baro inda nake in zo mu yi magana nan da ke kamar yaya saboda ina ganin dama wannan maganar ni ma kes din ya zo ƙarshe don ku na samu wadda nake sare insha Allah za ta haifar min nima ta gwayan ko ma sama da abin da ya fita gwayan to wai kai in tambaye ka wai dan Allah kai da za a haife ka a gidanku ba kai kadai aka haifa ba me alaka ka da yan tagwayen nan ne ne ya kamata fa ki tuno ni fa ni kadai kika haifa tal duk ƙawayenki da yan uwanki sun haifi yayaye sun haifa musu jikoki ni kuma ga na ƙin auren ma da wuri naje ina ta fafutuka yawan neman kuɗi to shi sa ni kuma nake da buri na ga cewar ni ma na samu wadda za ta rika haifan yaya da yawa yadda zan samu nan da nan ke an tara miki jikoki su dinga zuwa suna baibaye kiki ta bari bari bari din nan da kowa yake yana jin daɗi ke ma ya zama tukin sa irin wannan yadda za su samu hawan jini ko <laughs> Allah ya kiyaye ba za su saki ba amma dai za ki rika jin daɗi bayan na ji masu auren suna ta faɗa suna cewa mutum irin mutum yana so ya ga ya'ya suna ta faɗo a kansa wani mai ma tumbuɗi wani waye haka dai ta saka aiki dai ke ma ki riga ɗanyin haka ni kaɗai fa in na fita shikenan baki da kowa a gidan nan ni toto da ni kin gaba dinga zauna a cikin gida ba kaga eh. kaga maganar nan kana gani muna yi muna dariya hmm. wallahi ka kiyaye saboda ni maganar da wasu ma na ji mutane suna yi wallahi cewa ake ba auren za ka yi ba ƙarya ne kawai yaudara ce ta sa kake yawo kake irin wannan maganganun ya ma za a aikace neman aure ka ce sai mai masu dangi tagwaye game da su na kusan ba su mamaki tun da dai gashi na riga na samu da gurguru za su je da na yi in ya so sai kuma su faɗa abin da wani abin ba wannan din ba an sha Allah Allah ya in ti na je an bani dama kawai za a yi abin da za a yi idan ba matsala in sha Allah. Allah ya tabbata. <laughs> <laughs> yawa <laughs> lafiya ganin ba gajiya alhamdulillah yawa ko ke fa yanzu haka ba ya fi ba eh ina yabanki eh a matsayin ki na mai ilimi cikakkiyar mace kamula amma abin da kika yi mun a bayan nan ban ji daɗinsa ba na tafi ban yi bacci ba abinci ma a ranar kasa ci na yi eh. amma zikin gaya haka ya fi ai alhamdulillah gaskiya na ji daɗi billahi lazi haka ne ai komai ya riga ya wuce wani damar kuskure ne a yi yawa alhamdulillah ko kai ka zama yaya yanzu ai ka zama dan uwa kuma eh, a ah, karki damu ai ai komai ya wuce ai hakuri kuma hakuri ai dole ne ai ai ai haka nake son ai tunda dai komai ya kan kama kin gane abin da kika a baya ba matsala alhamdulillah <laughs> wallahi eh. to yaya na gode Allah saka da alkhairi eh gaskiya ne <laughs> dama haka ne ai tunda alaka za ta kullu ba eh na zama yaya mana yaya na ne kai yanzu mana tunda bayan tafiyar ka Allah ka wani kuma ka ga ya maye gurbin ka ban gane Allah ya kawo ni ya maye gurbi na ba wannan wani irin wulaganci ne ya za a bi ni a dawo da ni kuma yanzu yanzu kina gama wani ya maye gurbi na wannan wani irin magana ne wannan ai wulaganci ne ka ga yaya dan Allah dan annabi kai hakuri kai yanzu ke da Allah ki dakata da wannan zancen gaskiya wannan irin gaskiya kike ga mu kina nema ki tafasa min kama da wuta ki cikin gamin gaskiya gidan girman Allah kai hakuri dan Allah dan Allah sai Oke, ba matsala. Mariya, Ya Eh? Me kuma nan Me ya faru? Alhaji. kuma kai ka ce in ba shawuri ba na ba shawuri kuma na fito na gaya mishi gaskiya kaga abu zai ta kashe min kuɗi kuma ni ba san shi nake ba yanzu na samu wanda nake so ban gane ki samu da ki so shi wannan waye ne wannan wanda kike kike magana nan waye shi na mafita wal khairu mhm, ina jin ka ni ne wanda mariya take so kuma ni ma nake son ta a'a ah, ka dai gaya min kawai kai ne wanda ka hure mata kunni abinda kawai zaka gaya min kenan ba haka bane ni ma kaunata nake kuma maganar aure ce ta kawai kuma idan har an bani dama ni ma insha Allah abin za a yi dan ni a shige nake dan ni ko gobe aka ce in fito fitowa zai yi kai wai da ka taro Allah me yayi ma baka karfin gwiwa da ka shigo nan gidan neman auren wannan yarinya to abin da ya bani karfin gwiwa shine ah, na san Mariya tana sona kamar yadda na nuna ni ma ina santa kuma na samu labarin duk duniya ba ta da kowa sai kai kai ne yayanta kai ne uwa kai ne uba kuma na san za ka min adalci tun da dai so ake aurar da ita to ni da take so ni ne a haƙu da abanin aure ta a matsayin mijin aure domin a samu mata zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali to wannan shine bani karfin gwiwa kawai nake jin cewa za a min adalci tun da dai har tana ƙaunata ita ma za a kyautata mata ka sauke nauyin amanar da yake wuyanka da ka taru Allah babu wani maganar wai a haƙu kai take so ko ko ita kana son ko wani abu ni ban san wannan ba yarinya dai mun riga mun mata miji ka zo ka hure mata kunne ka wargaza mana tsarin da muka yi abin da kake so kai kenan tuba nake abin ba haka yake ba kauna ce Allah ya riga ya hada mu kuma ina santa ina mai tabbatar maka da cewa insha Allah in dai an bani dama auren ta zan to da ka ta malam wannan magana da kake inda gaske kake yi ka je ka tubo a zuwa muku magana aure insha Allah <laughs> to salamu alaikum amarya na ga tun da na riga na zaburi abokanan na sun tafi ai sai a bude fuskar ko har yanzu ban su bakin bane Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukuratan wa asila to yaya bakunta kuma to masha Allah to fa ni bana yin ta bakunta kin gani kin ga yadda nake al'amura na a guje a zabure ni kawai da na zo a yi kawai ah. na samu labari an ce ki akwai ki da ci Ah, bari mu fara da wagga abinda nake so bukata ta ki ciki koshi ki dam saboda ni da an zo gida na fara da iyawa kina na fi san ki rika ci kina koshi saboda karki mamaki yanzu nan da wata tara kin zubo min yaya uku to kin ga kuwa eh, babu ci ana koshi ai sai ki canza kamanni yadda na ɗauko ki dim dim da ke na fi san kowa ya zo garin ki a san cewa na iya kiwo yaya uku Mana. Ciyo. Ka kwala. Ban gane na kwala ba. Sai ka ce wani mijin akuya? Busuru ba kenan. Warai da gaske. Ban gane ba. Daga na ce cika za, hmm, sai a ce mun sai haɗan da busuru? Eh, eh, ci abincin nan kina lafiya da ke mu ci abin nan abin nan saboda ba na son labarin nan yanzu san ya kusa ci fi ƙoshi kun san haɗa gafa kai ba fara bani ba gashi ne sai in Allahu akbar kabirin to ai kamata mu bin shiri in baka wanda in cin na miki cin na mun guda <laughs> Allah dai sanya <laughs> Amma fa na ji ba daɗi wallahi wurin taron bikin nan. wallahi abubuwan da aka yi min ban ji daɗin su ba wallahi aka yi ta min habaici aka kai karshe ma ita safiya da yake kwararriya ce zuwa ta ta same ni ido da ido take karanta min cewa ai gashi gashi yaudarar ta aka je aka yi dama kun je kun yaudari yan mutane kun yi wane ne kun yi waye abinda ta gaya min wallahi ban ji daɗin shi ba wai da aka magana safara ulu i aka riga gaya miki maganganu i a kuma gurin biki i ko me yasa mutane suke haka ne me yasa suke mantawa da al'amarin ubangiji sun kasa gane cewar ba matata ba ce inda matata ce ai da na aure ta wadda take da rabon ba gashi ba Allah ya kaddara har an yi abun kuma a ce lokacin da kake cikin yanayi na farin ciki kuma a lokacin za a rika bata maka ca nake dai ko ma waye zo gurin ki kika gaice shi ai ba dan kiyaye kika gaice kowa ba wanda da kika gaito shi zo gurin taron bikin nan na san soyayya ce da kusanci ta sa ya kamata mutane su dinga duba irin wannan a irin wannan lokacin kamata ya daɗaɗa miki rai a faranta miki inda kima ma zaki ji daɗi amma kuma a ce a dalilin haka a zo a saba miki gaskiya ban ji daɗi ba saboda yanzu ni a dalili na ne har mutane suka zo suka rinka gaggaya miki maganganu ba su kyauta min ba ina iya kokari na na gana sauke nauyi nauyin ki da yake kaina na kyautata miki dan Allah ki gafarta min ni ba abin da ya bata min rai saboda ita ma safara'un ai da na gaya maka baka ki ba ka je kawai dai matsalar da aka samu wannan magana da ka je kai suka juya ta amma biyayya iya biyayya ai kana yi duk abin da nace maka ai kana yi ka je ku shirya ba ne kuma Allah ne na lura bai yi auren matarka bacci kawai shine matsalar da aka samu to kuma wannan ita ma da ka samu din naga hankalinka ya ma kwanciya da ita kuma ita ma ba laifi naga tana da hankali daidai nata to ka gani sai dai kawai a yi addu'a Allah ya tabbatar da alheri yawwa Allah kuma ya kawo yan tagwaye ko ko yan uku ma dan naga kai yan wani ma aka ba ka da su eh bari ko yan bakwai buga ta bani ka ba zai ni na san kana Allah ya rufa asiri Shi shike sai na shigo to shi ke da Allah ya bada sa'a Allah ya kiyaye sai ka dawo a gaishe ta ah, ah, amarya amarya kin da kike ta wani kyalli <laughs> Wallahi ban taba tunanin haka zan so na ga abun ba. kisan aure ne an yi shi ana ta menene ma zan ce gashi nan dai kawai kuma kisan irin auren da aka yi shi ba shiri haka da wuya ake samun irin haka. Amma kuma da na zo sai na ga gaba ɗaya abin duk ba haka ba. <laughs> A alhamdulillah kin san kuma ita soyayya lokaci ɗaya da mantake shiga anti. kuma ga dukkan alamu za mu zaman lafiya da shi gaskiya don yanayin yadda nake ganin zaman nan yana tafiya. Alhamdulillah. Haka ake so, to Ubangiji Allah ya ƙara tabbatar da alkhairinsa. Gaskiya bari a gida yake. Oh. Sosai sosai. To gaskiya ma da abin da nake so zan gaya nake kin gari da ni ne ba ni ne ba to ma yanzu lokaci ya riga ya canja ke yi aure yanzu mijinki ne babanki ne babanki ya zama miki wajibi a gare ki ki biyayya a gare shi duk abin da yake so ki tabbatar da cewa kina biya masa bukatunsa kina ji na dubu duk dai da ba haka na so ba haba yaya ashiru me yasa kake faɗin haka don allah ka daina da maganin nan baya abin da ya wuce fa ya riga da ya wuce kuma abin da ya faru ai ya riga ya faru to me nace yanzu ai magana nake ta fatan alkhairi da nake mata ko a to na ji kana ta wani ce ai ba haka ka so ba menene menene ai ba a haka kawai dai yanzu fatan mu ka ci gaba da mata addu'a Allah ya ba ku zama lafiya amin Allah Allah ya sanya muku albarka a ciki kar in ji wani abu Mariya kar in ji komai dukkan wani abu da ya faru daidai ya wuce kar in ƙara jin wani abu kuma da yanzu ya zama to wannan aure shi ne daga nan har mutuwa kina ji na dai ko Allah ya albarka in Allah yadda ba za ka ƙara ba za ka ji wani abu daga gare ni ba insha Allah na baraka ko na wani to Allah ya tabbatar da alheri ma ce Allah ya ƙara tabbatarwa masha Allah a'a ka sha kamshi wasani kaga ka fara canjawa a ah. to ka yi ta gani a ah, to dole ma bi ma uzuri ko da ba ka fito aiki da wani dole ai ma uzuri ah, dole ai ma uzuri saboda mun san cewa har yanzu ana cikin gaske <laughs> ana yi sa abin ya rabba abin eh. ya rabba mm. ai sai godiya ga Allah wato yarinyar nan ta bani mamaki ka san ana ta ce mun wa'ina aure da ta ce zai maganar nan aiki ni mutane suna ni mamaki mm. mutum Allah ya ba shi abunsa ya zo da alheri addu'a muke kullum to kuma Allah ya amsa addu'a na yarinya ga ma biyayya yan kwanakin nan da ne da ita ai dai kam sai dai ba da labari to alhamdulillah Allah ne ya sa to kwalliya ta biya kudin sabo amin yadda kake da san haihuwar nan to Allah ya sa mu kawo yan gudu su Masha Allah, in ni zan aka fa in zan ciki. Ai gaskiya ne nan da ya kamata ya sa ta. kaga dai ba ni daɗewa muka da ita ba amma gaba ɗaya tana raina ji nake ba na jin a sa'annin mu dai akwai wanda ya dace da mata irin ta gaskiya ba na jin haka karkai mamaki kiran nan bakin su Assalamu alaikum. Ya aka yi? Wallahi ba na jin daɗi. ba ce za ka dawo da wuri bayan. ba ke jin daɗi kuma wallahi ba na jin daɗi ne duk jikina ne duk a mace nake jin shi kawo ko kicin na kasa shiga mayan girki to abincin ma ba za a iya dafa ba to tsaya kin da barin su barin su barin su barin su zama mai nake su zama ki nake barin ta kawai to shi kenan Allah ya kaka lafiya a to lafiya dai yanzun ba da tunde shi ne ce yanzu nan ba na gama kora maka bayanan nan kuma ga shara fara cin ba jin gaskiya hanzarta ma ma dole ita yi ma aikin ala barin je gida ko ba zai shigo kar a samu ba mushkila yasa kenan nake ta gudu tunda na shigo gidan nake ta lalibi wai kina kicin a'a ai ba na so ki rika wannan aikin ai ba a so ai irin ku ba a son ku rika walalu bari ga gaya miki ai yanzu ko abincin ki da bukata kawai gaya min me kike son to miki da shi kar ki kara shigowa na haramta miki girki a cikin gidan nan in tuwo kike so ga yamin in lalbo miki in gwanda kike so in kankana kike so in abarba kike so idan gudun kurna kike so idan tubani kike so idan bura duk abin da kike so ki gaya daga kai miki <laughs> ba za ki gane ba ne ai mu an gaya mana mun san abu da an je an ce mana an fara samun irin wannan mun san dalili kin zo abu sai aka yi sara akan gaba na taho sai na ga wani mai tallan kayan jarirai wai sun man nauyi kasuwa ta yi nauyi yake min talla wai da Allah a sai na ce to kai da me yi na ce gwaran fara tanadi don su <laughs> ban dai sani ba namiji za a haifa mace za a haifa ma dai koma waye dai ga kayan fara tarawa <laughs> lalle wannan kane daga malam masallaci daga jin ba ni da lafiya sai ka yi min fatan ciki to Allah ya tsare Allah ya kiyaye daga yin aure sai yanzu in fara tara ya'ya su tara min gajiya wallahi ni sai na shekara uku in Allah ya yarda kafin in haihu Mariya, wani irin magana ce wannan shekara uku. Ni wallahi ba da wasa nake ba da gaskiya ke gara ma ka tattara waɗannan kayan zaka ka je kai can gudun su gwagwa ne su ajiye shi kawai. Amma ni ba ni ba wallahi ban san ganin su ma a gidan nan. Wallahi da gaske. Dan Allah ki dina irin wannan wasan ba shi da fa'ida. Yanzu idan kika faɗa mala'iku suka ansa kuma abin da ya zo tabbata ya mana cikin musiba. Kina nufin ba wani abu. Wallahi ba komai. Ba abin da ya gida ni ba haka ma sa ni da shi lafiya ma fa na warke ba. To wai kira za ki san haka.

ni kuma mene mariya ba zan ɓoye miki ba maganar da muka da ke jiya kwana ne tana damuna kuma har yanzu abin da ke bata mara kenan ina jin ciwon abin nan ina tana shi ina jin takaici ta yaya za a gaya wannan maganar ta yaya ke zaki za ki gaya wannan maganar ka yi haƙuri ba na faɗi magana nan ne da zaman bata maka da ko wani abu kawai dai na ga kaga in bai dace a ce daga auren mu mun fara tara 'ya'ya ba ko amarci ba mu gama ci ba ni kawai wannan tunanin shine sa na gaya maka amma ba wani abu ba kuma na yi tsammanin yadda kace kai ma ɗan gaye ga boko ai kai ma ba za ka so daga aure a ce kawai mun haihu ba ko ba gaskiya ba gayan banza ni ba haka boko na ike ba ni ba ruwana da wannan ni a haihu kawai bari in miki riba soyayya aure ce kuma ribar aure ita ce haihuwa so ban ga dalili da zan yi aure a gudun dine na a ce da ni wai ba zan haihu ba sai wani lokaci saboda wai ina tunanin wai kada 'ya'ya su zo su bebe ni kasuwa da sauransu ni ba haka nake ba idan zan haifi 'ya'ya sittin ni ba za su hana ni soyayya ta ba ba uban da zan ji kunya wai in kasa yin soyayya a gabansa ba ɗana ba ni ba ni daga cikin irin mutanen da suke akan wannan layin saboda haka ni na yi aure ne don in haihu wannan ita ce magana idan ba ba haihuwa a gidana ni ba wanda zan ba yar wanda zan dauko tanka ta cikin gidana ki gaya min ki ce min wai sai bayan shekara uku shekara uku fa sannan zan haihu a ni ba zan gamsu da wannan tsarin ba gaskiya wannan shine dalili na shikenan dan Allah dan ka yi haƙuri ka ci gaba da addu'a idan Allah ya ga haihuwar ai za a haihu ko yanzu dai babu kenan babu mana bayan wadda yanzu ga ruwan kai hakuri ka sha ah, ana sa daidai amma nan gaba ko insha Allah to shikenan kin dai ji shikenan